وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل barka mu da sake saduwa a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri ta jihar borno a yau biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan 8 meladiya ta 2010 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke tafsirin suratu ibrahim alaihi salam a jiya mun tsaya akan aya ta goma sha uku duk da za mu ɗan dawo baya kaɗan inda Allah madaukakin sarki ke cewa qalat lahum rusuluhum bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum ولكن الله yamun إلا من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إذا ما من تابع جاء من جيسان دمان زني suke bayar da martani ga kafirai masu cewa akwai shakka game da abinda manzanni suka zo da shi na da'awa zuwa ga bautar Allah shi kadai manzanni suka gaya musu cewa afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma yanzu akwai shakka game da cewa Allah shi kadai za a bautawa ko akwai shakka game da samuwar Allah abu ne da za a yi kokwanto a kansa tare da cewa shi ya kirkiri sammai da ƙasa kuma kuna ganin halittar sama kuna ganin halittar ƙasa abubuwa ne ƙarara ga sunan a gabanku kullum kuna ganin su ashe waɗannan ba su isa su zama ayoyi ba wato dalilai waɗanda za su nuna cewa Allah shi kaɗai ne kuma shi ya cancanci abauta masa kuma shi yana kiran ku ne ba don maslahar kansa ba yana kiran ku ne don maslahar uku don ya gafarta muku wani ɓangare na zunubanku in kun yi imani sannan ya jinkirta ku zuwa ga wani ajali wani lokaci abin ambato don haka dan wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko mu mu isar da kiransa to da suka ga ba su da wani abin da za su ce sai suka dawo ka wata shubuha kuma suka ce in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fatuna bi sultanin mubin suka ce ku dai ai mutane ne kamar mu abinda kawai kuke so shine kuna so ne ku hana mu bin hanyar da iyayenmu suke kai ku mutane ne kamar mu ya za a yi ku ce annabawa ne kun dai zo ne kawai don ku raba mu da tafarkin iyayenmu na bautar abinda muka samu suna bautawa kuma ma mu muna buƙatar ku zo mana da wata hujja ƙarara fatuna bi sultanin mubin ku zo mana da wata hujja bayyananniya to kaga wannan shine ake cewa haida a yi magana maimakon ka ba da ansa akan magana da aka yi maka sai ka kawo wata sabuwa kuma ka saki waccan maimakon su yi ta'aliki a kan maganar annabawa sai suka kawo ta shubhar sabuwa cewa ku mutane ne kamar mu don haka ya za a yi mu yi imani da ku shi da annabawa suka ce musu qalat lahum rusuluhum su waɗannan annabawan sai suka ce musu in nahnu illa basharun mislukum mu ba wasu bane ba wasu halittu bane daban face mutane ne irin ku wato mutane ne mu ma Allah ya halicce mu irin halittar da ya muku muna ci muna sha muna bacci muna shiga kasuwa muna sayayya duk irin halittar da Allah ya yi dan adam da ita mu ma haka ya yi mu bai yi mu wasu mutane daban ba wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa duk annabawa ya yi musu wannan halitta kamar yadda muka faɗa a jiya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaya masa qul ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kace ne mutum ne mislukum kwatankwacinku ma'ana kwatankwacinku fil bashariya a yadda kuke mutane haka nima nake mutum sai dai ina da bambanci da ku yuha ilayya ni ana yi min wahayi wannan ita ce babbar baiwar da ubangiji ya yi min na ɗara ku da ita amma in aka zo batun halitta ni wace irin halitta ce zan ce ni mutum ne don haka ba a cewa annabi ba mutum ba ne in ka ce annabi ba mutum ba ne to kaga ka karyata alqur'ani Alƙur'ani ya tabbatar da cewa annabawa sun ce su mutane ne Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu ma qul ka gaya musu inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama basharun ne kalbashari sai dai wato in aka zo batun ɗaukaka da falala da daraja da matsayi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi na kowa shine shugaban halittu duka ana sayyidul khalqi ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam duka ina faɗar wannan ba da fariya ba ba dan alfahari ba domin wannan ita ce hakika wannan shine gaskiyar na faɗa muku ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam duka haka yana da wannan yana da wannan matsayi shi yasa a hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi ne a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta ku tuna mu lokacin da yayi sallah yayi kari a cikin sallarsa yayi rage a cikin sallarsa sahabbai suka yi shiru daga baya aka faɗakar da shi cewa ai an samu rage a cikin sallarsa to shine yake gaya musu ni ma mutum ne kamar ku an sa kamatan sau fa idza nasitu fadhakkiruni kaga wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini saboda haka duk dalilai abinda suke nunawa suna tabbatar da bashariyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda wasu suke cewa wani bangare ne daga hasken Allah wannan ba ba magana bace mai kyau wanda ya san alqur'ani ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai irin wannan maganar ba alqur'ani ga abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ga abin da yake cewa dan adam kuma an san da me aka halicce shi dukkaninmu ‘ya'yan annabi adam ne alaihi salam shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan tsatso ya fito na annabi adam alaihi salam illa iyaka ubangiji ya ba shi wata falala akan sauran halittu gaba ɗaya hatta mala'iku ba su kai manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani mala'ika da ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama a daraja saboda kaga ashe fifikon nan nashi yana nan don ka ce da shi mutum wanda baya rage masa matsayi bal ai ubangiji ya karrama shi kansa mutum walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathir wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathir mimman ubangiji yace ya karrama dan adam shi kansa dan adam a yadda yake wani wata halitta ce da Allah ya karrama sannan a cikin yan adam ɗin kuma sai aka karrama annabawa sannan cikin annabawan kuma aka fifita wasu akan wasu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafificin annabawa duka saboda haka manzannin suka ce eh gaskiya ne magana da kuka faɗa cewa mu mutane ne gaskiya ne mu ba mu ce ba mutane bane in nahnu illa basharun mislukum mu mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha sai dai abinda ba ku gane ba ko abinda kuke jayayya a kansa shine ba ku yarda cewa Allah yana baiwarsa ga wanda ya ga dama ba Allah kuma yana yin baiwarsa ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa to haka ya zaɓe mu ya ba mu annabta ba mu muka naɗa kanmu ba ita annabta ba a neman ta mutum bai cewa bara ya yi ta bauta wa Allah don ya zama annabi annubuwa gairu muktasaba mutum ba zai ce bara ya shiga ɗaki ya yi ta wuridi ya yi ta zikiri ya yi ta tasbi ya yi ta salloli don a naɗa shi annabi ba a haka annabci kyauta ce daga ubangiji minna ce min Allah shi yasa suka ce yamunnullahu ala man yasha'u min ibadi wa ma kana lana an na'tiyakum min sultani sannan da kuke cewa mu wa ma kana lana an bi sultanin illa bi idnillah sannan da kuke cewa mu kawo muku wata hujja ba wata hujja da za mu iya kawo muku sai da izinin Allah wato duk abin da kuka gani ya faru Allah ya shiga ga damar faruwarsa mu ba za mu iya farin da shi ba irin abubuwan da kuke so mu kawo muku waɗanda abubuwa ne waɗanda suke khawariqul al'ada wanda suka saba wa al'ada kuke so sai mun yi sannan ku yi imani da mu wannan abin ba a hannun mu yake ba mu annabawa ne manzanni ne sako kawai aka turo mu da shi wa ala allahi falyatawakkal muminu suka ce ga Allah shi kadai sai mu'mine su dogara wato sun yi umarni ga mu'minai su dogara ga Allah su kuma su ne shugabannin muminan saboda kaga suna cikin masu dogaro ga Allah kuma ambatar dogaro ga Allah a nan yana nuna cewa su kansu sun fahimci za su fuskanci wani hali mawuyaci aikin nan da aka ɗora musu ba ƙaramin aiki ba ne suna buƙatar dogaro ga Allah to kuma haka ɗan adam yake duk wanda zai sa Allah a gaba to yana buƙatar duk wanda zai rike aikin Allah to yana buƙatar dogaro ga Allah hatta ibada da kake yi wannan kana buƙatar ubangiji ya tallafa maka a cikinta ba za ka iya zama mutumin ƙwarai ba mai ibada mai kusantar ubangiji da abubuwan da yake so sai shi ubangijin ya taimaka maka shi yasa kullum a cikin sallolinmu muke cewa na na'budu wa na nasta'in muke haɗa batun bauta bauta masa da neman taimakonsa kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka don haka sai ubangiji ya taimaka maka sannan ka iya zama ma mai ibadar don haka ko meye kana neman taimakon ubangiji a cikinsa shi yasa suka ce fa'ala Allah falyatawakkalul mu'minu ga Allah shi kadai sai mu'mine su dogara don haka mu da mabiyan mu mun dogara ga Allah wa malana Allah na tawakkala ala Allah kuma mai gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba mai muka taka hadda ba za mu koma mu riƙe Allah ba at-tawakkul shine ka fawwala al'amarinka ga Allah shi kadai duk al'amuranka ka danka su a hannun Allah ka zuba wa Allah ido ka ga yadda zai yi da kai wannan shine tawakkali tawakkali baya hana al'akhdhu bil asbab wato baya hana kai ka yi fafutuka ta ɓangarenka ka a matsayinka na mutum sannan kuma ka nemi ubangiji madaukakin sarki ya tallafa maka wannan fafutuka taka ta cimma ruwa wannan shine tawakkali ba wai mutum ya kwanta a gida ya ce yana tawakkali ga Allah ba don haka ko menene ya zo ya same shi inda yake wannan ba tawakkali sunan shi wannan tawakul sunan shi wannan mutuwar mutuwar zuciya sunan shi a sunan shi tawakkali ba sunan shi sakina dafi tawakkali shine ka tashi kai wani abu ka tabuka a matsayinka na dan adam ka yi abin da ubangiji ya hore maka sannan ka ce ka yi tawakkali kamar yadda adam sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ba kauyen nan aqilha wa tawakkal daure dabbar taka sannan ka dogara ga Allah lokacin da yazo da dabbar sa annabi na cikin masallaci ce to ya rasulullah in saki dabban ne in dogara ga Allah ko in daure ta wato ya sake ta ya dogara ga Allah Allah ya masa kiwanta ko kuma ya daure sannan ya dogara ga Allah annabi ya ce daure ta sannan ka dogara ga Allah to haka ake yi saboda haka babu batun ka zauna ka ce in Allah ya riga ya kaddara abu kaza zan samu to zan same shi ba sai na tashi na yi wani katabus ba kamar yadda wasu suke suranta tawakkali yanzu ka duba littafin iya ulumuddin na gazali Allah ya ji kansa da rahamarsa irin yadda ya nuna tawakkali ai sai kaga cewa babu ma wani mai tawakkali da yadda yake nuna shugabannin masu tawakkali su ne waɗanda ba abin da za su bari a hannunsu ba za kuma su je nema ba ce ka zauna a masallaci kai ta ibada duk abin da Allah ya riga ya kaddara maka zai zo ya same ka bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci saboda ka je ka zai ka zauna a masallaci kai ta ibada ubangiji zai turo mutane su ta kawo maka a surar ta wannan shine tawakkali kaga wanda ya saba wa shari'ar ta annabawa duka ya saba wa shari'ar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka tawakkali shine kai riko al-akhdhu bis sabab sannan kuma da tafwidul amri ila Allah ka yi riko da sababi sannan ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah wannan shi ake cewa tawakkali yau da za ka ga mutum ya ce shi yana son ya samu 'ya'ya a ce to sai ka aure sai ce a'a in Allah ya riga kaddara in samu 'ya'ya zan same su ni na dogara ga Allah kaga yana faɗar haka in ka kula da gaske ke sai ka ce kai wani fa ina ga kansa ya fara sancewa kusarsa ta fara kuncewa to haka ko menene ko mutum ya ce yunwa yake ji a kawo abinci ya ce a ka bari in Allah ya kaddara zan koshi kawai zan ji na koshi kaga wannan wannan mai hankali ba zai faɗi haka ba to haka ubangiji komai ya sa masa sababi komai ya halice shi tare da sababinsa suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba alhalin ubangiji ba alhalin Allah ya shiryar da mu hanyoyinmu wato kowane ɗayan mu ubangiji ya nuna masa hanyarsa ta shiriya sun yi jam'in hanyoyin a nan ba suna nufin a hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah hanyoyi ne da yawa ba hanyar Allah ɗaya ce hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qul hadhihi sabili yace wannan ita ce hanyata kaga sabili sabil ne guda ɗaya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wannan ita ce hanya guda ɗaya totar miƙaƙƙiya totar fattabi'uhu ku bi wannan hanyar kada ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar sai su raba ku da hanyar Allah wato bin wasu hanyoyi su za su raba ka da hanyar Allah bin hanyar Allah ba zai kawo komai ba sai haɗin kai wato duk waɗanda suke cewa a zo a haɗa kai ya kamata su kira mutane zuwa ga abin da zai haɗa kan shine bin bin hanyar Allah shi kadai bai yiwa ka ce a haɗa kai amma kowa ya je ya yi nashi mutane suna abubuwa daban-daban suna rike da da fahimta iri-iri game da Allah game da manzon Allah game da kiyama ka ce kowa ya je ya yi nashi amma kuma a haɗu kaga wannan ba zai yiwu ba domin duk sanda zaka saki hanyar Allah to kuma za ku rarrabu fatafarraqa bikum an sabili Allah cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kaga sai da ya faɗi abinda za ku rike ku haɗu ku rike igiyar Allah don haka duk mai sanya haɗa kan al'umma to zai kirawo ta zuwa ga abinda zai haɗa kanta zai ce ku zo a rike gaskiya kowa ya zama mai gaskiya a bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai kada a ɗauki wasu bidu'o'i kada a rika haɗa Allah da wani cikin bauta kaga wanda zai zo yana wannan kiran shi yake so a haɗu don shi ya faɗi abin da za a haɗu a kansa amma idan kowa za a ce ya je rike aƙidarsa duk muninta duk nisanta daga hanyar Allah a ce ka rike aƙidar wannan kuma a zo a haɗa kai kaga wannan haɗin kai yake nema irin na munafukai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ka gansu kamar tare za a haɗu a hall guda ɗaya a yi jawabai wannan ya tashi wannan ya tashi ka ɗauka kamar an haɗe amma kowa zuciyarsa daban zuciyar kowa da inda ta dusa to wannan ba shi ba ne. to kaga anan ubangiji ya yi jam'in subul kulle kulli wahidin minhum kowanne ɗaya daga cikinsu ubangiji ya nuna masa hanyarsa shi yasa aka sa aka mai da shi subul wa illa hanyar Allah guda ɗaya ce tak ita ce wannan da ya faɗa suka ce wala nasbiranna ala ma adaitumuna kuma lalle tabbas za mu yi haƙuri bisa ga cutar da kuka yi mana wato kamar suna musu barazana cewa za mu ci gaba da cutar da ku da can sun cutar da su tunda sun ce azaitumuna kun cutar da mu za mu yi haƙuri a bisa wannan cutar to kamar suna cewa to za mu ci gaba da cutar da ku tunda har kun ƙi yadda ku bar abin da kuke kai na kira zuwa ga Allah shi kadai sai to zamu ko kuma zamu ci gaba da hakuri bisa ga wannan cutar da kuke mana har ma suka kawo ta da siga ta rantsuwa wala nasbiranna dan su nuna musu cewa ba faja da baya tunda mun fito mun fito kenan Allah ya sa mu abinda ba kwa so mu faɗa sai mun ci faɗa in za ku cutar da mu ku je ku yi abin da za ku yi mu dai mun san wa muka rike kamar yadda annabi nuhu alaihi salam yake cewa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun ku haɗu ku da abokan tarayyar gaba ɗaya ni dai na dogara ga Allah ku haɗu duk da za ku yi mun duk kaidin da za ku yi mun ku ku yi mun ni dai na dogara ga Allah saboda haka in har mutum ya dogara ga Allah to kada ya ji tsoron in duniya za ta haɗu a kansa in dai ya yarda cewa da gaske ya dogara ga Allah din fakiduni jami'an thumma la tunziru inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha kaga annabi hud alaihi salam ce fakiduni jami'an ku haɗu gaba ɗaya ku yi min kaidi ku yi min kitififi ku yi min makirci ku yi min kulle-kulle duk ku haɗu fakidoni jami'an sun malatun zirun kan ku saurara mu me yasa ya ce inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum saboda na dogara ga Allah ubangiji na ubangijin ku. ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba face ubangiji ke rike da makwarkwadatta saboda haka kowane ne a hannun ubangiji yake ni na dogara ga Allah ku kuma ku je ku yi ku gani in za ku iya yi da Allah in za ku ja da Allah in za ku rukuma da shi ku yi ku gani in za ku ci in hakan ku zai cimma zai cimma ruwa wala nasbiranna ala ma azaitumuna sai suka sake cewa wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun masu dogaro sai su dogara ga Allah shi kadai kaga a can baya sun ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kamar suna kiran kansu da mabiyansu kan cewa su dogara ga Allah mu koma ga Allah duk wannan abin da muke gani na na kokarin a cutar da mu in mun koma ga Allah to ba zai yi nasara ba kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya gaya mutanensa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku nemi tallafi da agaji a gurin Allah wasbiru ku yi haƙuri to su ma shine anan Allah yake gaya mana a dunkule haka annabawan suka ce wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun a can farko sun yi kiran muminai zuwa ga su dogara ga Allah sannan kuma suka sake cewa falyatawakkalul mutawakkilun wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun don su nuna cewa wannan haƙurin da kuka yi na farko to ku tsaya a kansa kada wasu abubuwa da za su su faru daga baya na gallaza muku na cutar da ku na matsa muku na takura muku na nuna muku ƙiyayya da gaba ya sa tawakkalin da kuka yi na farko ya yi rauni shine hikimar sake maimaita wa alallahi fal ya tawakkali kada wancan raunin naku ya yi rauni ku ci gaba da dogewa akan wannan tawakkalin da naku na farko shine sai sai su waɗannan kafirai suka ce وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد نعم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ba tattaunawa ake yi ba ai tattaunawa ake yi su faɗa manzanni su faɗa su faɗa manzanni su faɗa to amma yanzu fuji'a kwatsam sai muka ji wata magana daban kuma an bar magana tattaunawa kuma yanzu kuma an shiga wato nuna kwanji za a nuna ƙarfi ƙarfi na iko na mulki na yawa yanzu shi za a nuna to dama in hujja ta ƙare in ba abin faɗa kuma sai a shiga faɗa to abin faɗan ya ƙare tunda suka fara 'yan kwane-kwane suna ku mutane ne ku kaza ne ku kaza ne da suka ji annabawa sun kwararo hujjoji sun yi ambaliyar hujjoji ba yadda za su iya da su in kuma aka ci gaba da haka tofa mutane za su ci gaba da ganewa to sai suka sake salo yanzu kawai mu ɗauki mataki na soja ba maganar tattaunawa wa qala alladhina kafaru li sai waɗanda suka kafirta suka ce wa manzanninsu lanukhrijannakum min ardina lalle tabbas sai mun fitar da ku daga ƙasar mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo addinin mu kaga zabi biyu mun ba ku zabi biyu 24 hours lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina ku zabi daya ko dai ku fita ku bar kasar ko kuma ku dawo abinda muke kai a ci gaba da yi da ku ka duba zalunci ta fuska biyu fuska ta farko lanukhrijannakum min ardina annabawan nan fa kasar su ce amma su yanzu sun nuna tasu ce annaba ma an kwace kasar ma su ma 'yan kasa ba su yanzu to a zalimi in ya kai ya rika ga sa ba abinda ba zai yi ba wataƙila ma annabawan kai ba haka ba ma annabawan sun fi su asali dan duk annabin da ake aikowa cikin al'ummansa sai ya zama zu sai ya zama mai nasaba ne wato dan dangi ne a gari ba wai bako ake aikowa ba galibin annaba da ake aikowa ana aiko su cikin mutanensu ne shi yasa hirakul da ya tambayi abu sufyan lokacin da ya kira abu sufyan suka zauna hirakul shine abin sarki ne na rumawa lokacin abu sufyan bai musulunta ba ya kirawo shi don ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kirawo shi yake tambayarsa kaifa kana nasabuhu fikum yaya nasabarsa take a cikin ku? ya dangantakarsa qala huwa na zu nasar. shi a cikinmu mutum ne ɗan dangi sai ya ce haka za kanat al'ambiya tub'athu fi nasabi qaumiha haka annabawa ake aiko su cikin nasabar mutanensu ka duba annabi shu'aib da mutanen suke cewa shu'aib la ma nafqahu kathiran mimma taqul sai suka ce walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul mu maganar da kake faɗa mana din ba za mu ba za mu fahimce ka ba wa inna lanaraka fina da'ifa muna ganin ka mai rauni ne a cikin a cikin mu walaula rahtuka ba dan danginka ba Batan dangin ka ba na rajamna ka damun maka ruwan duwatsu wa ma anta alaina bi aziz kai ba za ka gagare mu ba to kaga ashe su 'yan ƙasa ne na asali amma saboda mugu ya rika mugu sai ya ce ƙasar tashi ce shi lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku da ƙasanmu aw la ta'udunna fi millatina wannan shine zaluncin na biyu aula ta'udun na fi millatina ko ku dawo addinin mu ba wai ko ku je ku yi naku ba ku kyale mu ai da sai su ce lakum dinukum waliya dini ko ku je ku yi naku ku daina a yanzu ba maganar su ku daina magana ake ba a'a kuma dawo duk abin da muke yi tare za a yi to ai kaga zalunci ya kai zalunci saboda shi marar gaskiya baya so mai gaskiya ya samu cin gashin kansa har kullum mara gaskiya so yake mai gaskiya ya zama a cikinsa yake a tare da shi yake idan ya yarda ya gada da shi amma duk sanda ya ga mai gaskiya yana neman ya ci gashin kansa to hankalinsa tashe yake shi yasa ba su yarda su ce ku je ku yi addinin ku ba kaga duk wani mai gaskiya musulunci da ya zo ai kaga bai ce kowa sai ya yi musulunci ba cewa ikraha hafiddi afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin zaka matsa wa mutane lasta alaihim bi musaitir musulunci cewa ka a matsa wa kowa sai yayi kowa ya je ya nashi musulunci zai bayyana shi kansa saboda musulunci gaskiya ne ba buƙatar a tirsasa ka da ƙarfi ka karɓe shi to amma mara gaskiya ya san in ya bawa mai gaskiya tsayuwa da kafafuwansa ya ci gashin kansa to duk zai janye masa mutane shimfiɗar da yake kai ma zai janye ta zai waye gari tsirararsa kowa sai ya ga al'aurarsa to shi yasa dole ne ya ce ka dawo ka narke tare da mu abinda muke yi kai ma ka yi saboda ka in lalacewa lalace suke kuma ku lalace kaga shikenan an an haɗu an yi mutuwar kasko ba wani mai amfani amma in za a bar gaskiya ta ci gashin kanta ka faɗa in faɗa kamar yadda da farko aka fara to wannan tabbas yau da gobe gaskiya za ta yi rinjaye mutane kuma na da hankali suna sauraron kowa suna jin me yake faɗa to shi yasa sai suka ba da waɗannan sharuɗa guda biyu waɗanda kuma dukkan su sharuɗa ne na zalunci kaga mutanen annabi shu'aib kamar yadda Allah yake gaya cikin suratul araf wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladhina amanu ma'aka min qaryatina أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كاجا إن كدوبوا وإنما كان كدوبوا وشدوا أبو الملأ الذين استكبروا wato waɗanda suke manyan gari kuma wanda ba sa son gaskiya masu girman kai min qaumihi daga cikin mutanen shi annabi shu'aib sai suka ce wa qala al mara'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladhina amanu ma'aka min qaryatina lalle sai mun kore ka daga alƙaryar mu kaga sai ta zama tasu shi baya ciki bayan kuma can baya mai suka ce walaula rahtuka la rajamnaka sun yadda yana da jama'a yana da dangi amma kuma yanzu alƙaryar ta zama tasu ce su kadai shi baya ciki shi ba dan gari bane la nukhrijannaka wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo duk yadda ake yi tare da ku annabi shu'aib ya ce awalau kunna karihin ko da ba ma son addinin naku ko da mun muna kyankyamin addinin naku sai mu dawo mu yi qad iftaraina ala allahi kadhiban in udna fi millatikum in muka koma muka ci gaba da abin da to mun yi Allah kage mun yi Allah kage mu muka ce muku abin nan baya da kyau Allah ya ce ayi tauhidi shi kadai ko mu dawo ayi da mu kaga kenan da farkon ƙarya muka yi wa Allah bai yi wa mu koma cikin wannan addini sai in ubangiji ne ya so mu koma cikin sa sai ya ce alallahi tawakkalna mu mun dogara ga Allah saboda ka sun rike babban bango rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq ya ubangiji kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu hukunci na gaskiya wa anta khairul don kai ne fiyayyen wanda yake mai hukunci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa haka aka yi masa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw wa yamkuruna wa والله خير wallahu النبي صلى الله عليه وسلم شيما shi ma haka mutanensa suka zauna suna ta makirce makirce da kulle kulle ko dai su kama shi su daure shi a daina jin maganarsa a daina jin batunsa a daina wa'azi ko kuma su kashe shi ma ko su kore shi suna nasu kulle kulle Allah yana mayar musu da makircin wannan kulle kullen da suke yi to haka ubangiji ya sanya sunnarsa a doron ƙasa tare da annabawansa da duk wasu masu gaskiya mutanen annabi lut alaihi salam ce masa su akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ku fitar da mutanen annabi lut in an fitar da mutanen sa hashi ku fitar da shi min qaryatikum daga ku, kaga ta sun mai da ta zama tasu to usulubin mugu duk ɗaya ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka Allah yake jujjuya kwanakin abin ya faru kamar da suke cewa tarihi ba wani abu ne illa illa majmu'atu ahdath abubuwa ne suke haduwa su haifar da tarihi duk sanda aka samu irin waɗannan abubuwan suka kuma haduwa duk da ta'id da za a samu sakamakon da za a samu iri iri ɗaya ne ba za su bambanta ba suka ce aula na fi millatina ko ku dawo addinin anan nan ne malaman tafsiri suka ce to anan nan ta'udunna bi ma'ana tasirunna ko ku zama tare da mu domin annabawa ba su taba zama kafirai ba in ji wato yawancin masu malaman tafsiri suka ce ba a samun annabi wanda da yana kan addinin kafirci daga baya zama annabi bare a ce da yana ciki ya fita yanzu ya koma tunda kalmar komawa ita na nufin da kana ciki ka fita yanzu kuma ka koma kalmar ta'udunna ya nuna kamar da suna ciki suka fita yanzu kuma ake neman su komo inda da suke to shine malamai suka ce malaman tafsiri suke cewa al'audu huna bi ma'ana as-sayrura ay la tasirunna ku zamo ku dawo ku zama daga cikin mabiya addinin wasu kuma suka ce a tunda sun haɗa maganar tare da mabiyansu shi yasa suka ce au la ta'udunna ba wai annabawan suna nufin annabawan suna kan addinin su na bata ba ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana da magana mai fadi akan wannan ayar a cikin littafin sa tafsiru ayatin ashkalat mujalladi biyu yana daga cikin ayoyin da yake cewa da dama daga cikin malaman tafsiri sun kawo maganganun da ba su ne daidai a kanta ba da yana cewa a iya samun annabi na'am annabawa ba sa aikata kafirci amma za su iya kasancewa a kan al'ada ta mutanensu kafin annabci suna kan al'adar mutanensu an an ba su annabci kuma sai a ba su shiriya sai a ba su shari'a wanda ita ce Allah yake cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman al iman shine shara'i'ul iman annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bautar gunki ba tun da yake ya taso baya bautar gunki taba cewa ga wani lokaci da annabi ya bauta gunki ba sai dai ba a bashi shari'a ba na cewa abu kaza ga hukuncinsa abu kaza ga hukuncinsa don haka yana rayuwa tare da mutanensa akan abin da al'adar mutanensa suka gudana daga baya Allah ya bashi alkur'ani ya kuma bashi shari'a shine al'iman din shine ma'ana wajadaka dallan fahada ya same ka marashin shiriya wanda babu shari'a tare da kai ya kuma shiryar da kai ya dora ka akan shari'a ita ce shari'a don haka za a iya samun annabawa wanda suna kan abin da mutanensu suke kai kafin annabci daga bayan annabci kuma Allah ya ba su shari'a kaza ga hukuncin sa kaza ga shi sai su sun bar wannan abu sannan annabawa suna tashi cikin mutanensu da kyakkyawar ɗabi'a wanda duk wani mai hankali ya san ɗabi'a ce ta kwarai kamar irin gaskiya ba zai yi wa a ce ga wani annabi da can da farko makaryaci ne daga baya zama mai a'a zaka sirar annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya san shi sadiqun ne amin za su zama masu riƙon amana ne ba su zama masu cin amana ba ba za su zama azzalimai miyagu ba suna suna ba wa kowa haƙƙinsa ba za su cinye dukiyar wani ba wannan tun kafin an aiko su za a san su da waɗannan ɗabi'u waɗannan shama'il wanda duk wani mai hankali ko da babu shari'a ya san waɗannan abubuwa ne masu kyau duk wani mai hankali ya yadda gaskiya abu ne mai kyau ko da ba a ce yi gaskiya ba ya san tana da kyau haka nan amana haka nan cika alkawari alwafa wani abu ne mai kyau haka nan taimaka ma wanda yake cikin matsuwa wannan duk wani mai hankali ko ba ko ba nassi ya san abu ne mai kyau to duk annabawa suna da wannan to akwai wasu abubuwa da suka shafi shari'a wanda sai alkur'ani ya ce kaza kaza sannan zai zama yanzu kamar salloli din nan da sauransu in ba shari'a ta sauka ba ko zakka fitar da zakka in ba shari'a ce ta sauka da wannan ba hankali ba zai kai ga wannan ba to waɗannan su ne shari'ul iman da aka zo aka ba su daga baya kuma baya zama aibi idan kana kan abin da mutane suke kai kuma kowa ya yadda abin nan daidai ne ba aibi bane dan kuma wata rana ka fahimci abin da ake kai din nan ba shine daidai din ba ga daidai din ka dawo kana kira ba a aibanta ka da wancan wannan ka'idar masu hankali ce shi yasa ba wanda yake aibanta sahabbai da cewa ai da sun taɓa bautar gunki a ce da sayyidina Umar ayi ya taɓa bauta gunki ko Usman ya taɓa bauta gunki ko wanda daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a zo ana su kansu da cewa ai da can kafin musulunta sai ya taɓa bautar gunki kaga mai hankali baya wannan sai dai mahaukaci mai hankali ba zai ce wa sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko da can ai ko ba musulmi ne daga baya kuka musulunta wannan zamantowar su da a jahiliya kafin musulunci suna bisa kan jahiliya wannan bai hana su samu matsayi babba ba bayan sun shiga musulunci bai hana su samu matsayi babba ba kuma babu wanda ya taba aibanta su da wannan shi yasa kuskure ne wani zo ce ali radiyallahu anhu ya ce karrama allahu wajhahu a tambaye shi saboda me yace saboda shi kadai ne bai taba yi wa gunki sujada ba cikin sahabbai saboda haka shi ake cewa Allah wajahu kana nufin idan abubakar da umar da usman sun taba yi yanzu wannan ya zama aibi da ba za ka yi musu irin wannan addu'ar ba kaga mai hankali ba zai faɗi haka ba sannan kuma ka ce saboda shi sayyidina ali shine bai taba sujada ga gunki ba na farko dai su da suka taba yi Allah ya yafe musu duk abin da ma suka yi a baya musuluncin su ya goge wannan abin ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare duk abin da aka yi gabanin musulunci saboda haka su wannan wannan abin da suka yi kamar ba su yi bane sannan kuma ai akwai waɗanda aka haifa a cikin musuluncin wanda su basu ma halarci jahiliyar ba irin su abdullahi ibn zubair su basu ma san wani lokacin jahiliya ba to su ma su ma su dan me ba za ka ce karrama Allah wajahu ba in dai maganar sujjada ce ba a taɓa yi ba to su wannan a musuluncin ma aka haife su su ba su ma fito duniya lokacin akwai wani abu jahiliya ba musulunci ya zo saboda kaga wannan ba magana bace shi yasa malaman sunna suke cewa wannan shi'ar ne na rafida shi'ar ne na shi'a bai kamata ahlu sunna suna maimaita wannan kalmar ba domin wasu suna maimaita ta da kyakkyawar manufa in an ce ali sai a ce karramallahu wajhahu an ce abubakar shi ba za a faɗa ba sai a ce radiyallahu anhu to gaba ɗaya sai ka faɗa abinda Allah ya faɗa musu gaba ɗayan su Allah cewa ya radiyallahu anhu wa radu an dukkanin su radiyallahu anhum Allah ya yi amfani da ita sai ka yi amfani da wannan ya fi ka kirkiro taka kai addu'ar don haka da suka ce wala aula ta'udunna fi millatina ko ko ku koma zuwa ga addinin mu wato ku koma yadda da kuke kafin ku ce mana ku annabawa ne kafin ku ce ku annabawa ne ai ba kwa tanka mana in kun ga muna abin da muke yi sannan mabiyanku da su muke yi to ku dawo akan wannan yanayin ku ku daina tanka mana su kuma su dawo su ci gaba da bautar abin da muka saba bauta tare da su fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh sai ubangijin su ya musu wahayi yayi wa annabawa wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalimin lalle tabbaci hakika za mu halaka azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma lalle tabbaci hakika za mu saukar ku da ku za mu zaunar da ku a wannan kasar min ba'dihim bayan halaka su ba sun ce kasar su bace Allah ce ku kyale su ku dai tunda kun mai da al'amari gare ni ku kyale ni da su zan halaka su ko kuma ku zo ku zauni kasar bayan su inda ku suke cewa ba naku ba to ni zan baku in Allah ya baka akwai da ya sai ce ba naka ba shine abinda Allah ya gaya wa mutanen annabi Musa wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun ubangiji yace muka gadarwa wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mutanen da ake rauna nasu ake nuna su basu isa ba sai muka gadar musu da kasar masharik al-ardi gabashinta da yammacinta gaba ɗaya kasar sai ta dawo hannunsu allati barakna fiha wacce muka sanya albarka a cikinta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kalmar ubangijin ka mafi kyau ta cewa zai basu su waccan magana da annabi Musa wal aqibatu lil muttaqin innal arda lillahi yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin yace ku dai yi hakuri ƙasa ta Allah ce zai bayar da ita ga wanda ya so ku dai ku yi hakuri to wannan kalmar sai ta zo ta zama ta tabbata shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru saboda haƙurin da suka yi ce ista'inu billahi wasbiru to da suka yi haƙurin sai wannan kalmar da ya gaya musu al'ardu lillahi yurithuha man yasha sai ta tabbata to ubangiji maɗaukakin sarki yayi alkawari da duk wanda zai tsaya da shi tare da shi to shi kuma zai taimaka masa ubangiji ya ce walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun kalmar mu ta riga ta gabata ga bayinmu waɗanda muka aiko cewa innahum lahumul mansurun lalle su su ne za su samu nasara su za a baiwa nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rundunan mu su za su yi galaba Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz lalle ubangiji ya riga ya rubuta cewa la aghlibanna lalle zan yi rinjaye ana wa rusuli ni da manzannina to haka ubangiji madaukakin sarki ya ba su wannan wannan rinjaye ya ba su wannan ƙasa da ake cewa ba ƙasar su bace ya dawo su ne ke sarautar ta su ke mulkinta ubangiji sai ya ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id dan ka ɗauka wannan abu ne an riga an yi shi ya wuce a'a har Allah ya naɗe ƙasa haka sunnarsa take duk wanda zai ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya sa tsoron Allah a zuciyarsa ya ji tsoron tsayuwarsa gaba ga Allah ya dogara ga Allah to ubangiji zai ba shi galaba duk abin da ya duk tudun da ya tunkara sai ya haura shi sharaɗi dai ya yi abin da Allah ya ce ɗin shi yasa ya ce zalika irin wannan tamki ne. wato mu halaka azzalimai abokan gaban ku mu halaka muku su sannan mu ba ku ƙasa irin wannan abu da da muka faɗa yana nan liman khafa maqami ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba gare ni wa khafa wa'id ya kuma ji tsoron narkona wato ya ji tsoron azabata duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa to babu shakka wannan yana tare da Allah kuma ubangiji zai bashi tamkini kamar yadda Allah ke tafa amma man taga وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المعوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مسألة مسألة واتو أكاسة شك شرد وبنجي بايا سابع كورنس إن الله لا يخلف الميعاد amma abin da ake bukata ka cika sharaɗin ta wannan matsayi da yanzu wannan al'umma take cikinsa bala'i iri-iri muna ga bala'i iri-iri yana saukar wa wannan al'umma bayan bala'i na, abokan gaba kuma ga, bala'i na, na, na, nature na ɗabi'a wanda ubangiji ke saukar wa da bayansa don ya zama musu izina Ko yaushe wani bala'i ya saukar wa wata al'umma ko ya saukar ma wani mutum guda ɗaya to akwai darasi a ciki akwai darasi a akalla ya fahimci in mai kuskure ne ya gyara sannan ya yi haƙuri bisa ga wannan abin da Allah ya saukar masa ubangiji ya ba shi ladan haƙuri sannan ya ƙaurace wa duk abubuwan da suka jawo masa wannan abin saboda haka duk cikin mihan da ubangiji ke jarrabar al'umma da shi akwai darasi a cikinsa yanzu ka duba mutanen pakistan bayan bala'i na amirkawa da bala'i na, karnukan farauta su ba mai da kullum ake jefa musu a ƙauyukansu ƙauyukan da gwamnati ma bata damu da su ba ba wani abin raya raya abin nan raya al'umma da gwamnati take yi a yankin amma kuma aka je aka yi ta lugudan wuta sai kuma gashi Allah ya turo ambaliya ta ruwa miliyoyin mutane banda wanda suka mutu ga wasu nan sun rasa mahalli sun rasa dukiyarsu wasu sun bace bat ba a san ina suke kaga duk wannan jarraba ce ta ubangiji don mutane su koma ga Allah mutane su koma ga Allah to duk abin da muke gani na kaskanci na wulakanci da za a ce abokan gabanmu suna yi mana kusan mu muka yi wa kanmu abin ubangiji ya yi mana kyakkyawan alkawari kuma baya saba alkawarinsa in dai mu mun yi imani to mun sani ubangiji ba zai sake wato canza wannan alkawarin ba wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama amma ubangiji ce in kuntum mu'minin shi kaga sai dole mu binciki kanmu me ya faru me ya faru yanzu ta tada'a alaina al'umam kama tada'a al'akalatu ala qas'atiha me muka yi al'ummomi suke dakawa wasu a kanmu kasashen yamma suke wa wasu a kanmu sun wawashe arzikin mu kuma suna ƙoƙarin su wawashe zukatanmu ma sun wawashe tarbiyar 'ya'yanmu sun wawashe adalcin shugabanninmu amma mu fanko hakanan babu komai tare da mu annabi ya faɗa saboda mun zama gusa'un ka gusa isai kamar shara sharar da ruwa yake kwasowa kaga ba wani ba da wani amfani ruwa ya kwaso ruwa ya kwaso shara ya juye maka a kofar gida kana fitowa tsaki za ka yi aiki ya same ka to annabi ya ce haka al'umma za ta zama da ƙarshe kuma a samu ta tada alaiha al'umma sauran al'ummomi su daka wasu a kansu ai da can da al'ummar musulmi suka yi nasara akan abokan gabansu ba wai dan abokan gaban nasu ba su da ƙarfi ba ba su da fawa farisawa da rumawa mutane ne masu masu suna da ci gaba tun kafin a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaruruwa suna da ci gaba ci gaba ta fuskar makamai ci gaba ta fuskar kayan yaƙi suna da wannan amma da yake mutanen farko waɗancan muminai ne da gaske Allah suka sa a gaba wannan imanin da Allah ya ce su yi sun yi sai gashi sun karya daular farisa sun karya daular rum a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci don duka tarihin kafuwar duniya kakaf babu wani addini da ya yaɗu cikin gaggawa ya cinye wajen kaso biyu bisa uku na duniya a cikin ɗan lokaci ƙanƙani sai musulunci ba a taɓa samun wani addini da ya haka ba har ta kai shugaba khalifa na musulmi zai zauna a akan karagan mulkinsa in ya ga hadari ya taso yana tafiya ya ce je ka duk inda za ka je ka yi ruwa ina nan zaune harajin ka zakkarka za ta zo ta same ni wato duk inda ma zai je yana karkashin fadin daula ta islam, musulunci ya faɗaɗa wannan tun zamanin harunan rashid daular abbasiyya amma da ƙarshe musulmi suka zo suka zama suka zama wato sun yi wa kansu a yaga suna zaman zaman yan marina an san zaman yan marina ko kaje gurin da ake rini kowa ya ba wa dan uwansa baya musulmi suka da suna zaman yan marina ana zaman ƙiƙi juna tsakanin dangi da dangi wa da ƙani ana rigima akan abin duniya kaga dole ne waɗanda suke abokan gaba su samu damar wato farmuku kuma su samu damar cin galaba a kanku shi yasa ubangiji da ya faɗi irin wancan abin da zai wa manzanni dan kada ka ɗauka kawai sai manzanni sai ya ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wannan alkawarin da nayi zan yi wa manzanni yana nan ga kowane ne khafa makami ya ji tsoron tsayawa gaba gare ni wa khafa wa'id ya kuma ji tsoron narko na ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi